Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Amurka tana sa ido akan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram take kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Alka'ida ke yi. Jama'a jihar Nijar Najeriya da suke kashedi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni a cikin wannan lokacin sun yi ikirarin cewa kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu takwas a cikin mazaɓu 25 na jihar suna faɗa wa mutanen ƙauyukan cewa ba su yaƙi da su amma da gwamnati da kuma hukumominta ne suke yaƙi da su in ji suleiman cikuba wani jami'in karamar hukumar shiroro yana faɗa wa murya amurka amma jama'an amurka suna takatsantsan wurin yanke hukunci ganin yadda ta'addancin ke haɓaka cikin gaggawa lamarin da ya sa nasarar da boko haram da ƙawata mai alaka da is wato is afirka ta yamma ta koma faɗi tashi a cikin watanni da dama da suka shuɗe hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna shirin kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a ƙasar afghanistan ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru talatin wanda ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya za a fara yi wa yara rigakafi a afghanistan ne a ranar takwas ga watan nuwamba a karin farko cikin shekaru uku bayan da sabuwar gwamnatin taliban ta bada amincewarta wannan gagarumar nasara ce da yanzu za ta ba mu dama shiga ko ina a cikin afghanistan muna bi gida-gida muna yi wa yara rigakafi in ji dr hamid jafari daraktan yaki da shan inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a yankin gabashin mediterranean fadar shugaban amurka ta white house ta kira ga duk wanda ya cancanci rigakafin covid-19 na uku a amurka da ya je ya karbi wuni guda bayan da hukumar kiwon lafiya ta amurka da kuma ta sa ido a kan kamfanonin sarrafa magunguna suka tabbatar da a adadin rigakafi da ya kamata a kare yin su a ranar alhamis hukumar abinci da magunguna kana daga bisani cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka suka saka rigakafin modena da johnson johnson da ake yi so ɗaya a cikin jerin rigakafin da za a iya kara wa masu bukatar yin hakan a bayan mutanen da suka yi rigakafin pfizer biontech kadai ne ake bukatar su je a musu karin allurar ta uku a wani taro a fadar white house da kwamitin yaki da cutar covid-19 ya yi daraktan hukumar cdc rochelle walensky ya yi bayani akan su wane ne suke buƙatar ƙarin allurar rigakafin ya ce mutane da aka musu rigakafi da pfizer ko moderna da suka haura shekaru 65 ko kuma suka haura hakan watanni shida bayan da aka musu alluran da manya da suka dade a gidan tsofaffi da mutane da ke fama da rashin lafiya da kuma waɗanda ke aiki a wurare masu haɗari to lallai suna da buƙatar ƙarin rigakafi na uku amma ya ce duk wanda ya yi rigakafin johnson johnson bayan watanni biyu ko fiye da haka zai buƙaci ƙarin allurar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a sojojin habasha sun kai samame ta sama a birnin mikele hari na biyar da suka kai akan babban birnin yankin tigiri tun daga ranar litinin sai dai nan da nan babu wani rahoto akan mutane da suka mutu a farmakin na jiya juma'a wanda shaidu suka ce harin ya afka ne akan filin wani manomi a kusa da katangar jami'ar mikele da ke gabashin yankin wani jirgin sama aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da fi makele sai da ya koma birnin addis ababa a jiya juma'a saboda wannan farmaki ta sama a cewar gemma konele shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin kana babban jami'in shirya ayyukan jin kai konele ya ce hare-haren ta sama a wannan mako da kuma sabon rikici da ya barke yana mummunan tasiri a yankin saboda babu wata motar da kaya da ta shiga da kaya yankin na arewacin Habasha mai fama da tashin hankali tun daga ranar Litinin. a ƙarshe a jiya juma'a wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a myanmar ta kira ga shugaban sojan ƙasar da ya sauka daga kargar mulki ka ne mika mulkin da ya kwace a ranar ɗaya ga watan fabrairu daga zababbiyar gwamnatin farar hula ba na ganin wata kyakkyawar makoma ga myanmar a ƙarƙashin shugabancin babban kwamandan sojan da kuma ma'aikatar sojan ƙasar ta tatmadaw in ji christine shana bokna tana faɗa a kwamitin babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ayyukan take haƙƙin bil'adama ta kara da cewa idan babban janar sojan min auhiline yana da kasarsa a zuciya to dole ya sauka kana ma'aikatar sojan kasar ta mika mulki ga farar hula kamar yadda al'ummar kasar ke muradi labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shi a ni. fici mai kyar da zan yi wa iska da shaga ita ce ta shiga cikin jikina ashe sanki ne ya zo jikina ya ratsa zuciya har ma kashina Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya limi ya New York ya aka ji da sabon yanayi. gaskiya new york ga new york nan da sanyi <laughs> na ga wasa suna neman su kunna itace eh. <laughs> a fadin dimi <laughs> wasu ma sun yi ai na ce yaushe yaushe kawai muka wuce muka kashe injin sanya gida eh, eh, kuma za a fara tun ba mu huta ko na wata ɗaya kudin mu ya huta ba kin san dan adamu <laughs> To Allah ya kare mu Allah ya sa mu bayan wannan yanayi shi ma lafiya ana hasashen cewa kila wannan yanayin zai kuma sake tada corona sabili da haka kullum ana mm. karfafa ci gaba da sharuɗa da aka ginda domin kula da lafiya ko mm, da kuma addu'a Allah kara kiyaye amin su amin To yau baba mun yi bakon mawaki kamar yadda kake ji. Haka. Mawaki Yarima S waka. Gaskiya waka ta yi waka ta yi daɗi kuwa. Hira da suka yi da <laughs> wakilin Mubaraka Bashir amma kafin nan. Kamar da muka saba bari mu buɗe zangon da miƙa gaisuwar fata alheri za mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'ajin akuyam Allah ya sa na faɗi wannan sunan daidai eh, eh, mai masaukin baki baban gida wato alhaji zakariya ma'aji akuya Allah ya taya ka riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga alhaji usman usman manu ubanduma malala na murnan auren ɗansa kenan abdulkadir usman malala da amaryarsa aisha baba sali song wadda za a daura an jima kaɗan da misalin karfe goma sha ɗaya na hantsin nan a masallacin fuad labadidi wanda ke wuse wanda ke wuse 3 a abuja allah ba da zaman lafiya ya kuma bada da zara'a ɗaya ba to amin sun amin to bawa kafin mu rufe wannan babi na auratayya wannan ah. sai watan sha ɗaya za a yi shi amma bari mu mika wannan gaisuwa da fata alheri ta aure tsakanin iyalan marigayi malam alkasin dan asabe malumfashi da kuma na marigayi malam sanda isa dukansu a malumfashi waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu obale alkasin dan asabe da kuma sadiya sanda isa za a yi auren nan ne a ranar 20 ga watan nuwamba da karfe goma na safe za kuma a yi auren ne a majami'ar ekuwa ta farko fas ekuwa a malumfashi jihar katsina allah ya sa an yi adace allah ya nuna mana ya kuma sa an yi adace ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare da zuri'a ɗaya ba amin sai gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga sarkin namaran alhaji isa dan shehu da alhaji shehu abdullahi jegebe turakin jegebe gaisuwa fata alheri zuwa ga yakubu gidado da mai ɗakinsa da barista yakubu salabawa sai kuma malam sule auta da dr musa ɗankyau kyau gaisuwa fata alheri ga victoria magid da ambasada sam jimba gaisuwa zuwa ga reverend dr yusuf turaki da iyalansa da mama sera mavira sai mai masaukin baki alhaji bello datti turabu gaisuwa a bari ya huce zuwa ga alhaji abdulkarimu kafinta da abdulmalik inusa sai abdulrazak bello da abisha jamila da kuma hawa'u na 'ya'yan uwar 'ya'ya da abubakar kanya gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ali alhaji ali abare abubakar da alhaji muhammadu anka da gambo ibrahim gujungu shugaban dandalin matasan arewa sai kuma awal musa rafsanjani dan fafatuka da baba andrew jarmai da kuma baba jitiraki da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar mun fata alkhairi na abar ya huce zuwa ga sabon sarkin yarbawan kumasi alhaji muhammad ali aliyu alawo wato na hudu kenan sannan da manyan wato dattawa na yarbawa a birnin kumasi kama daga Mm, alhaji nuruddin ata da nuruddin society sai kuma kungiyar yarbawa ta nasfat da kuma usman sabo sarkin fada kenan da alhaji yahaya audu habib wato wazirin sarkin yarbawa kenan da kuma alhaji abdulmumin alawa turaki da alhaji hussein balungu chairman sai kuma sile election wato shine vice chairman da kuma mustapha abdulkadir da aka fi sani da malam tanko wanda shine limamin yarbawa a kumasi sai kuma najimu wato najimu dauda shi shine sakatare da alhaji abdullahi thomas shine shugaban matasa wato chairman na yuf kenan na yarbawa a birnin kumasi haka zalika muke mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga magajin yarbawa hajiya suwaiba da iyalaji magajiyar 'yan kasuwa kenan to sai dai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin zangon kumasi alhaji wato sultan umar faruk sa'idi kenan da kuma sarkin musawa alhaji ibrahim abdulrahman sanfo da sauran sarakuna na kumasi baki daya sai kuma hajiya mamata a unguwar yalwa kenan mai sai da shinkafa da wake wannan gaisuwar abar ya huce kenan da kuma hajiya ramatu na mr led boutique da fatan an tashi lafiya To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu rufe wannan babin da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce ga Malam Bala Ahmed da Usman ladi Burga da Kabir Ali Kobi da barista Aminu Gamawa sai barista mai nasara Kogo Umar da barista zanna mustapha da malam mato adamu hadimin harkokin hulɗa da jama'a na fadar mulki a bauchi da hajiya aisha yusuf da boda emmanuel balogun da kuma reverend da mai ɗakin sa mrs emmanuel sule da fatar an tashi lafiya shi ne har To baba kamar yadda na faɗa yau mm. mun yi babban bako. Haka. Sabili da haka bari mu gefe <laughs> domin jin hirar da wakiliyanmu Baraka Bashir ta yi mana da wannan mawaki da aka fi sani da Yarima S waka. Mm. Sunana Sadam Ibrahim Muhammad wanda aka fi sani da S Yariman waka Kano. E, ina waka fanni-fanni kamar bangaren hip hop da kuma nanayi. To sadan da yi bangaren Kano ne an haife ni a fage na taso a fage sannan kuma na yi karatu na primary school sannan na secondary ina amiri inda na gama na fara harkar waka na shiga harkar waka daga secondary school ba a kara makarantar gaba da secondary ba gaskiya ban kara wani karatu ba daga secondary school sai waka to a wace shekara aka fara waka eh to ina ganin kamar a 2002 na fara waka bayan ka kammala secondary school bayan waka kafin waka action akwai wata sana'a da kake yi mm, ina wata sana'a kamar sana'ar gareji haka eh, mekaniki na har yanzu ana makanikancin eh har yanzu mana dan kokarta alhamdulillah to me ya ja hankalinka har ka fara waka gaskiya abin da ya ji hankali na na fara waka ba komai ba ne face mawakan da nake sauraro kowanne ina ji yana fito da fikirarsa a cikin waka sannan yana isar da saƙo cikin sauƙi duniya ta kuma saurara to ba komai ba ne sa na fara waka face irin wannan fikirorin na mawaka nima na ce bari in gwada ta ko kuma nima ina da wata ɓoyewar baiwa a ɓangaren waka wacce ban sani ba To da aka fara. kuma Allah tabbata mun da haka. Da aka fara shin an gano baiwar kenan. <laughs> Gaskiya na gano baiwa ta a bangaren waka. Da wacce waka ka fara? Gaskiya da wakar hip hop na fara wadda ake ce mata ne ba change style. Akan ba za a canja salon da ake kai ba. Wanda mun yi wannan wakar uku ne. Da kai da Kowa da irin baitin shi. Mm. Nima da baiti na da ogama da baitin shi. Wane ne ogama? Haka mu kai wakar. Ogama wannan lokacin sunansa Barhama muke kiransa. Eh. Shi ne wanda ya fara kani studio. Eh. Wanda halin yanzu ma baya baka. To banda. Sannan abokin shi ma da ya ja ni ya eh. kai ni studio muka tafi tare da shi shi ma baya baka. Ni kaɗai ne dai gaskiya yanzu nake waka wanda kuma na yi wani nisa dai. To sai dai mu ci alhamdulillah. An sanni da waka wajen har guda uku. kuma wanda suka kasance sun yi suna ko fulari gaskiya ah. alhamdulillah kamar wata waka wata waka hip hop ce ita ma wanda ake cewa waye anka wanda ake cewa kamar farkon ta ina ta yarima ko ina na fara harin ina batuna wasu yana sana faɗi shi malakar ko ina kai ma fa'i mana ita ma rap ce eh. sannan an sani da wata waka wadda ake kiranta uwata wacce na yau kasar najeriya Hmm. ita wannan wakan na yi ta ne a dunkule wanda ya kasance idan dai za a faɗaɗa ta gaskiya za ta ga kamar a ce ruwa ne a kofi to amma da za a ce za a zuba shi a ƙasa zai malala kuma ya malala sosai gaskiya abu ne a dunkule amma kuma yana da girma. To menene abu ne a dunkule? Abin da yake a dunkule wato ƙasar tana buƙatar tallafi sannan kuma shugabannin ƙasar sun kakan yi abubuwa da dama sun ki barin kan kasa su samu yancin kansu ma kana su fahimci su waye su ma gaba a wannan ƙasar. Eh, misali kamar me da me? Kamar yadda za ki duba ki ga akwai abubuwan da aka shigo mana da shi da dama an kirkiri irin talauci haka sannan kuma mutane suna fama da rashin sana'a da damansu sannan gashi mutane ilimi ma bai wadace mu ba yanzu ma kai Allah sarki uwata Allah sarki uwata kece uwata ta gari mai sharan kuka na agari ba ke na agarari dan fa'in da zan je in ci gari mama gudun mama tana bidar ta gani ka ta makauniya ta yane za ta gani amma bara ku ji labar tsarin makauniyar uwa da ƴaƴanta tana da ɗan jagora wanda suke wakiltar ta ta ba su amana suke kula da ƴaƴanta su ma'aɗan sun murna ganin su za su alkinta sai da wai kai wayo Allah na to gaskiya ni yanzu wasu suna cewa ita wannan wadda ne ram din waye sanka ita ce bakan danyata amma ni har yanzu gaskiya a bangaren waka ban fitar da bakan mai sai na fara waka dan da zan shiga miki bangaren hausar da nake za ki ji kamar ko da anan aka kirkire ni ma gaba daya to ai mana a shiga mana fannin mu ji ita ita kuma ya take bangaren hausa akwai waka da ni wacce ake ce mata sirrin zuciya da ruwan zuma da tsuntsun mm, na soyayya waƙoƙi uku ne su ma sun yi suna ɗaya eh, na soyayya ne kawai mm. akwai sirrin wanda nake ta hmm, sirrin zuciya kin zama mini rayuwa ta mana aiki ne don tsaya miki ni a komai eh na da ke duniya ta a yi sanyi sun bayyana dukkanin zuciyata barin ciki guda kin zama makulli na komai da so ki tausaya kar ki ce mini a kin yi ita kuma akan me aka yi ita akan samari ne guda biyu suke son budurwa guda ɗaya hmm. ake fafatawa wanda shine ainihin baitin farko da kuma amshin farko ita ma za ta ba da amsa da sauransu sai kuma waƙar da ni ita kuma zibiti ruwan zama ita hausa ce. Soyayya ruwan zama ce ki shaki bankar ki ban madaji. So halitta ne ruwan kalamu ki wanke zakata. duk abin da za ke zan soke kadai zan yi wa tunani. Zuciyata tana gaya min soke ran annaban da zagi. Ko ina ne sai in yi sanki na san na fata ko nama da ba zai yi ba masa ba daɗi ya kaɗi wannan nan kaunar ke ce ta sanya ni ba na so ki je abin da zuciya ta ke faɗa akan ki kuma da yaushe tana yawan gan ba za ki so kowa ba in ba ni ba a farko da kashe ko ina faɗi nake ina cewa ni ne mai san ki idan kai ne kashe wata soyayya ce da na fada kawai mm. irin yanayin daɗin da kake tsintar kanka a cikin waka. Eh. Shi ita kuma tsuntsun so ita ce wadda ita kuma take bayyana soyayyar gaba ɗaya. Wane ne jigonka a mawaka? Kugwar zan ka zance. Jigona. Oke wanda nake bibiya kenan ko? Eh. Wanda nake bibiya gaskiya za a iya kiran kamar mawaka da dama ina bibiyarsu a bangaren hip hop mm. ina bin classic a bangaren R&B babu wanda nake bi kawai kirkira ta ce ni nake kirkiran waƙoƙi na ni ma sai dai abi ne wannan bangaren eh. saboda asalin nan har yau babu wanda yake irin wannan salon kawai na tsaya ne na kirkira saboda ni ma fito da wani salo kuma still ina goyon ina tafiyar da shi har yanzu wato dai classic wannan salon da eh classic a bangaren hip hop eh. shine gwarzo na gaskiya eh. shi nake bi shine miro na shine a hip hop ya yi gaskiya classic ne to me burin ka a ta waka ina kake son ka ga kanka a nan da dan kankanin lokaci To kaji baba sai dai za a bi mu bashin wannan tambaya sai mako mai zuwa mu ji amsar. maka ce labarai biyu ka zaɓa. Kwarar kuwa na zaɓi na zaɓa to muna <laughs> saurari mu gina wanda zai zo. rana ba ta ƙarya sai dai wai ya ta ji kunya ko to wannan uwar ba ma za ta ji kunya ba da ikon Allah. To shi ke da an ko gode. <laughs> To na ce zan baka labarin hmm. 'yan Najeriya a China ko? Haka. To 'yan Najeriya ne suka tafi China. Kasan a cikin 'yan kwanakin an yi wani yayin yawan zuwa china sayan kayayyaki masu 'yan kasuwa masu mm. sana'a suka koma harkokin kasuwanci kamar yadda yanzu ake yawan tafiya dubai haka shikenan waɗannan dai sun tafi ko taro ne ko harkokin kasuwanci ne kai su mm. china da suka je china kuma sai suka ci sa aka ajiye su a wani otel mai hawan 60 lallai ka hotel da hawa sittin kasar ɗan najeriya da son kashe kwarkwatan ido haka da suka tafi ko ba menene ya kai su wannan canan shikenan suka tafi gari kashe kwarkwatan ido da cin kasuwa eh, haka ne su ne kasan yawancin kasuwanni har dare ake yi akwai ma waɗanda shagunan da kwarai ake kwada haka mm. to shi kenan wa'annan 'yan najeriya suka tafi suka gama dare aka sha yawo suka tafi hmm. <laughs> yawo suka dawo da kaya niki-niki hmm. da suka dawo otel din ashe shi wannan otel din akwai lokacin da ake sa wannan eh, eh, guga da take ɗaukan mutane zuwa eh, ake kashe ta ta daina aiki ah. sai Zaɗe bubu yagi. Shikenan Najeriya sun je sun gama gararin su sun dawo otel. Eh, an ɗebo kaya. Sai suka zo suka iske an riga an kashe wannan na'urar ɗaukan <laughs> mutane zuwa ɗakunan su kuma suna hawa na arba'in a cikin na sittin ɗin. Hawan bene sittin su kuma suna hawa na arba'in. Suna na arba'in. Waɗanne <laughs> manci. Suna na arba'in suka ce ya za a aka ce to ya za su tafi daki aka ce sai dai su taka da kafa kai kai kai kai <laughs> suka hangi bene suka kalle su suka kalli kayan da ke hannuwansu suka kalli bene suka ce wani ba da shawara ya ce kun sani ne yadda za mu yi mu ta ba da dariya a mu raba kanmu kashi biyu waɗanda eh. ke ta ba da labaran ban hmm. dariya don ya ɗauke mana hankali har sai mun kai hawa na ishirin sai wata kuma su dauka rabi kuma su fara ba da labaran ban haushi eh. labaran ban haushi har mu karasa to shi da aka ta yin haka aka ta yin haka suna ta tafiya suna ta tafiya sai da suka kai hawa na ishirin eh. sai aka ce to yanzu aka kawo kan waɗanda za su fara ba da labarin ban haushi na'am sai da aka ce ba kai yan labai hmm. kai ke da ba da labari ba mu labarin ban haushi sai ya ce aiko ni nake da <laughs> labarin ban haushi Suka ce ga ya ce ai wallahi tallahi na tattaba aljihuna na baro mabudin ɗakinmu nan a cikin mota a ƙasa. Sai yawa ishirin. Sun suna nishi. Kaga idan suka koma ishirin sun riga sun yi arba'in ɗin kenan ma. Sun yi arba'in. Wato kafin su sake dawa sun yi sittin a maimakon. <laughs> yanzu kare arba'in <laughs> kare <laughs> eh, ne eh. kake cikin ya ka eh. yi a ah, wato abun ba haushi ne amma lalle eh, ya eh, eh, iya <laughs> ba hauji ba abin ba hauji suke son labarin ba hauji ba sun samu ba hauji na zahiri sun samu ba hauji na zahiri mm, ba da wani bane aka ba su da kansu ne da su kansu ne aka ba su ai baba ni ce sai ce to shi ya koma ya koma shi kadai za mu jira shi a nan mu samu zuri mu zazzauna mu jira shi eh. <laughs> gaza ya yi yi jeji wannan ya da daga mu da hannu sabili da haka tilis mu ja burki nan yanzu a madadin a waya ko bakiri alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri muna jiranta ta dawo yunwa ta dame mu fushin hakan ne yan uwa na wasu sun kyale ta laifin ɗan jagora ne ya shafi ummata banda abin su wane ne zai ki mahaifiyarsa wake fushi da uwa ta saka ko ya kyale ita Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya